أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna sha shidda ga watan sha ɗaya shine watan zulƙada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 Allah ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin ya haya a cikin wannan gari namu na jega domin cigaba da karatun wannan littafi na motsa ta imamu malik ya haya bunu ya haya laifi alandalusi daga babban malaminsa na hadithi na duniya imamu darul hijira imamu malik Allah ta'ala ka ji kansu da rahama baki ɗaya. kuma wannan shine darasinmu na 174 a cikin wannan littafi inda za mu tahi babe na 416 a cikin kitabu talaq za mu tahi babin ma a fil'azli babin da ya zuwa magana akan abin da ya shahi azulu kalma al'azlu kalma ce wadda take ta larabci idan aka ce al'azlu hausawa ma suna cewa azlu abinda ake nufi da shi shine mutum ya yi inzali bi ma'ana ya fitar da mani wajen abinda ya shahi al'auran matarsa bi ma'ana lokacin da mutu ya sadu da iyalinsa ya ji mani zai zo masa to ba zai bari wannan ruwan mani ya sauka cikin mahaifar matarsa ba ko boyarsa ko yangarsa bi ma'ana sai yi wannan inzali kharijul farj a wajen faraji wajen al'auran matarsa ko boyarsa ita ce koyan gasta wannan shine ake ce ma azlu wannan azlu ya halatta a musulunci a wadda take ɗaya kana aure da ita babu ya ba sa'annan ba ummul walada ba to wannan kana da damar kai mata azlu amma malaman fikihun malikiya sun ka ce ba ya halatta kai mata azlo illa bi izniha sai da izininta sai ta yadda kenan ka nemi dama gare ta lokacin da za ka yi inzali ka yi shi kharijul fard to baka da damar ka yi wannan ga shari'a sai ta yadda saboda ni, saboda tana da haƙƙi ga shari'a na ka sadu da ita ka yi inzali a cikin al'aurata sannan wannan inzali waɗannan ruwan mani ai su ne musabbabin da ke sa a samu ɗa ɗa namiji ko ɗaya mace to ga ita matar ai tana da haƙƙi na ta samu abin haihuwa ɗa namiji ko ɗaya ta mace ina ba ta hangari saboda haka shi na malaman fikiyo suke cewa ya halatta ka yi amma da izininta shi na mai muktasar yake cewa wale zauji ha al'azulu ya halatta ga mijinta ya yi mata wannan azulu amma iza abinat shewa khalil yace idan ta yi izini ta ba da dama haka ne ce wa sayyidu hakal surra haka nan shugaba ga buyarsa ya halatta ya mata azlu shewa khalil yace kal hurrati yadda kasan ɗiya idza azinat idan ta ba da dama yin haka saboda ni tana da haƙi domin lokacin da ɗa zai saru da iyalinsa to ya zan ya yi inzali a cikin mahaifarta to wannan kammala ta abin da ya shahi saruwa da jin daɗi ya yi kammala saboda haka idan ta da dama ta ce ta yadda to ya halatta a shari'a ina fata an fahimta kamar yadda za mu je insha Allah imam ya ce haddasani ya haya an malik ya ya bani labari daga malik an rabi'a ta bin abi abdurrahman daga rabi'a dan abdurrahman an muhammadu bin yahya daga muhammad dan yahya bin habbana dan habban an ibn muhairizin shi ku ya jo daga dan muhayriz annahu qala lalle ya ce dakhaltu almasjida yace na shiga masallaci aito aba sa'id al-khudri yace sai na ga abu sa'id al-khudri sahabin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake <clears throat> wannan shine laƙabinsa abu sa'id al-khudri wannan shine laqabinsa sunansa ne sa'ad bin malik bin sinan yace na shiga wurinsa fajalastu ilaihi sai ni zauna wurinsa fasa'altuhu anil azli sai ni tambesa ni a hukuncin idan mutu ya sadu da matarsa ko ya sadu da buyarsa lokacin da ya ji ruwan mani zai kawo masa sai in inzali a waje mi a hukuncin haka shi ya halatta ko bai halatta ba faƙala abu sa'idin al-khudri sai abu sa'id al-khudri yadda Allah ta tabbata gare sa yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abu sa'id al-khudri yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi gazwati bani al-mustalaq a yakin da an kai na bani al-mustalaq wanda yake wannan yaki kamar yadda kuka sani shine wannan hadisa babba wadda ta faru a cikin tarihin musulunci kasafin da aka yi ga aisha mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin na lokacin da aka dawo wanda yake malaman tarihi sun tattauna wai suna cewa wannan yaki na banil mustalak ainihin shekara ta biyar bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko shekara ta shidda ko shekara ta hudu malaman tarihi sun saba fahimta wai suka ce a an yi shi a shekara ta shidda wai suka ce a yi shekara ta biyar wai suka ce a yi shekara ta hudu wannan dai khilaf malamai sun daɗa ma juna sani in mun ka diba ne tsakanin shidda da biyar da hudu duk za ka iske shekara guda ne a tsakani ya an ka ce biyar kayu ƙasa kaga ɗaya ya an ka ce biyar ka kai sama shidda kaga ɗaya ina fata an gane to a wannan dai yakin ne wanda <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fita a wannan yaƙi ana ce da shi gazwatul murisi wannan ƙabila ita ce ake da ita banul mustalak su mutanen juwairiya mata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wanda yake idan muka karanta tafsirin suratul azab za mu ga cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ya dawo daga wannan yaki ne abin da ya faru ya faru wanda waɗannan munafikai sun ka jefi Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam da wancan zarumin sahabi shine Safwan bin Mu'attal as-Sulaj wanda yake jarumi ne jajirtacce wanda yake da kissan mun san abin da ya faru saboda haka abu sa'id al-khudri yace mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan yaki na banil mustalab ya ce fa'asabna sabyan min sabil arab ya ce sai muka kamo kamammu mata kenan daga cikin kamammun larabawa yana daga cikin manya-manyan dukiyoyin da aka samu a wajen wannan yakin kenan a lokacin da muka kamo su muka zo da su in ji su inji shi Abu Sa'id al-Khudri sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fashta hainan nisa yace a wannan lokaci kuma Musa Habbai. sai shawon mata ta kama muna da bukata zuwa ga iyalinmu mu sadu da su domin wannan yaƙi an fita daga cikin garin Madina a yakin sai da ya ɗau kusan kwana 28 kafin a dawo daga madina zuwa wannan yaƙi na banil mustalak gazwatul idan ka karanta sira za a ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai kafin a dawo a madina sai da aka kwana-kwana 28 kaga sojoji ai suna bukata zuwa ga abin da ya shafi iyalansu saboda haka abu sa'id al-khudri ya ce a wannan lokaci sashe daga cikin mai shawar saduwa da iyalinsa washtaddat alaina al-uzba yace a wannan lokaci gaburanci rashin mata waɗanda za mu sadu da su abin yayi muna tsanani kwarai saboda wani zai iya haƙuri wani ku a waɗanga kwanaki kwana 28 wanda adda iyali to zai ji lalle yana buƙatar saduwa zuwa ga abin da ya shafi iyalinsa ya ce wa shaddat alaina al'uzba wannan gwamnataka ta rashin iyali mun je wajen jihadi wajen yaƙi wajen ɗaga kalma Allah maɗaukacin sarki ya ce wannan gwamnataka sai ta yi tsanani gare mu kuma ga waɗannan kamammu na bayu an kamo ya ce wa ahababin alfida kuma mu yi kwaɗayi wajen abin da ya shahi fansa kasan idan Allah ya ƙaddari aka ce ga shi ka mallaki boya a wurin yaƙi aka samo ta da aka je da kai aka raba aka baka ko sayanta kai a wannan lokaci to kaga ta zama mallakarka to a lokacin da ka taka ta ta yi ciki ta haihu to ai kaga ta zama mi ta zama ummul walad ta zama ummul walada to da zaran boya kuma ta zama ummul balada kaga la yahillu laka an tabi'aha baya halatta gare ka ka saishe ta baya halatta gare ka kai kyauta da ita idan muka karanta littafin risala za mu ga wannan ummul walada baya halatta ka sai sheta baya halatta kuma ka yi kyauta da ita domin ta taka wani matsayi abinda ɗaya ta jira idan ka koma ga Allah maɗaukakin sarki sai ta ɗiyauta ta zama ɗaya ina ba ta an gane to saboda haka kaga a wannan lokaci kaga bayan da an gare su su waɗannan sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wani yana son kila yadda da an ka bashi kason da an ka bashi idan aka dawo gida ya je kasuwa ya sai da ajista ko ya bashe ta a bashi wani abu a madadinta to kaga idan ya taka ta har ta samu juna biyu ta samu ciki kaga babu magana sai su a gare ba magana kyauta gare babu magana fansa a gare sa saboda haka yace fa aradna an na'zila yace sai muka yi nihi mu yi musu azlu tunda idan ka sadu da ita ruwan mani suka ka ka fitar a waje kaga bata samu ciki ba balle ta ya hatta zama ummul walada balle har ya zan baya halatta ka fesuwa balle har ya zan baya halatta ka yi fansa da ita yace saboda haka Abu Sayyidul al yace sai muka yi nufin mu yi azlo ga waɗannan matan waɗannan bayin saboda ni saboda kada su yi ciki wa kulla sai muka ce na azilu yanzu za mu yi azlo za mu fitar da mani a wajen mahaifa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina azhurina alhali ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakaninmu kaga kenan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina nake. wannan azhurina da in ka koma wajen su malamai masana harshen larabci za su ce za za'ida ce aida aka ce wa rasulullahi sallallahu alaihi Ya bayyana ya yi, an gane ko amma dai a ce wa rasulullahi sallallahu alaihi sallam a bayyana azhurina manzon Allah yana a tsakaninmu kuma za mu je mu yi azlo ba mu tambi manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya hukuncin haka ya halatta ko bai halatta ba qabala an nas'alahu gabanin mu tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan hukunci domin wasu suna ganin yana daga cikin alwa'adul khafi turbuɗe bi ma'ana kashe abin haifuwa a ɓoye tunda alkur'ani ai ya yi hani wa izal mawudatu su'ilat bi ayi zambin qutila ko ba haka ba to suna gana a idan suka yi azulo din nan a wa'ai kashe halitta Allah na sun kai ko ba haka ba tun da lokacin da ruwan maniyin suka kawo suka sadu da na mace ai shi an musabbabin mi a samu abin haihuwa ko namiji ko mace to kaga lokacin da aka zubar da waɗannan ruwan mani kharijal al-farj to kaga ai ba magana haihuwa ke to kaga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsoron Allah suke nan da kiyaye dokokin Allah kullum duk abin da za su aikata Allah suke gani ga aikinsu saboda haka suna ganin idan sun kai haka ba daidai ba ne saboda haka ya kamata su tambi annabi sallallahu alaihi wasallama abu sa'idin al ya ce fasa allahu an zalik sai muka tambi annabi sallallahu alaihi wasallama akan haka ya rasulallahi mi a hukuncin mu ya azulu ga abin da ya shafi waɗannan bayu waɗannan kamamu waɗannan matan faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma alaikum Allah taf'alu babu laifi gare ku Allah taf'alu dan ba ku aikata haka ba kenan ba wajibi na gare ku ku yi azlan ba ba wajibi na gare ku ku yi ba an gane ko ko ya kasance ita la'in nan ta kasance za'ida ce bi ma'ana la ba'asa alaikum fi fi'ilihi kenan babu laifi gare ku dan kun aikata haka kenan fa qala ma alaikum an taf'aluhu kenan sai ka kira wannan la sai ta zama za'ida babu laifi gare ku dan kun aikata wannan aiki na abin da ya shahi Azlub. sai annabi sallallahu alaihi wasallama na'am eh, eh. ko da eh. da haihuwa ne don ne an ce mata umul walada saboda ta haihu eh ba ta zama eh eh a kwarai shi nan shi amma abinda nassin hadisi ya nuna ina fata an gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nasmatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wata halitta babu wata rayuwa ka'ina wadda Allah ta'ala ya kudurta wadda Allah ta'ala ya hukunta ya samar da ita ila yawmil qiyamah daga yanzu nan da nake muku magana tun daga farkon duniya ma har alƙiyama ta tashi illa wahiya ka'ina ba ce wallahi sai ta kasance ma saboda haka koda kun yi azulu wannan azulon bai hana cewa matarka ta samu ciki saboda haka ko ku aikata ko ku aikata dai duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta ya kasance na halittarsa tun daga halittar duniya har yanzu da nake magana in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ila yawmil milkiyama. wallahi sai wannan halittar ta kasance ko ba haka ba ba ga annabi adam alaihi salam ba ba halitta Allah ba ne? ba mutum ba ne? mutum ne ba aljani bane ba mala'ika ba ne. mutum ne halitta ce daga cikin halitta Allah yana cikin halitta Allah maɗaukakin sarki amma kuma kaga da Allah ta hukuncinsu sai ya halitce sa min ghairi abin wala um babu uba babu uwa Allah ya halitta annabi Adam alaihi salam haka nan matarsa na na Hawwa da Allah ta halitta sai aka ɗibi a wazat annabi Adam alaihi salam Allah madaukakin sarki ya halicce ta ko ba haka ba saboda haka ga annabi Isa alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta ya samar da shi min um ta bangaren abin da ya shahi uwa bai gaire ab ba tare da mahaifi ba to kaga wannan duk tsari ne na Allah madaukakin sarki hukunci ne na Allah ga wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ya zo ya tambaye sa akan azilo ya yi azilo ga abin da ya shahi matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai wallahi da ka je ka zubar da ruwan maniyinka ala sakhra akan abin da ya shahi fanfalan kankara ka je ka zubar da ruwan maniyinka a wurin to face abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta na halitta in Allah ta'ala ya hukunta sai ya halitta sa da wannan ruwan maniyin wallahi sai Allah maɗaukakin sarki ya halitta ina fata an gani to saboda haka ko ku yi azulan dai ko ka ku yi abinda Allah maɗaukakin sarki ya hukunta na halitta ila yawmil qiyama illa wa hiya ka'ina annabi sallallahu alaihi wasallam yace face wannan halitta za ta kasance samamma Allah maɗaukakin sarki zai samar da ita saboda haka kunga <clears throat> wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna ni yana nuna halaccin yin wannan azlu din ya halatta a musulunci kai amma dai kun ji a farko kun ji bayanin da mun kai kun ji qaidi wanda malaman fiqh suka yi bayani ƙarƙashin waɗannan hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama matakka wadda kake aure da ita ya halatta kai mata amma bi izniha shina shewa khalil ce wali zawjiha al-azlu ya halatta ga mace mata azlu amma idza azinat idan ta yi izini ta ba da dama ta ce eh, kai babu komi saboda ni saboda tana da haƙƙi ina fata an gani. to kaga ba za ka tauye mata haƙƙinta ba na eh eh kamar boya auro ta kai ko eh eh na eh ai ba umul walada ba ce a kwarai mana matsayin dukiya take Kwarai? Hmm. ai dama na ana maganar dama lokacin da kattaka ta ta haihu sai aka ce umul walada saboda mi saboda wannan abin da ta haifa sai ambace ta umul walada daga wannan lokaci kaga baya halatta ka sai shi ta baya halatta yi kyauta da ita yanzu kun ji Abu Sa'id al-Khudri ai abin da ci. sahabi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh a kwarai suna yawa ta sai mu je wa haddathani an Malik ya bani labari daga Malik an Abin Nadri daga Abin Nadri maula Umar bin Ubaidillah bararren bawan umar ɗan ubaidillah an amir bin sa'ad bin abi waqqas daga amir ɗan sa'ad ɗan abi waqqas an abihi daga babansa annahu kana azilu shi ya kasance yanayin azlu yanayin azlu saboda mi kaga shi ya kasance yana gana halatta abin na ya halatta saboda haka ya kasance yanayi wa ne an malik عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد دق أم ولدا لأبي أيوب الأنصاري فأبو أيوب الأنصاري أنه كان يعزل cewa ya kasance yanayin azlu saboda haka da yawa daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance dai suna ganin halaccin yin haka zaid yana daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na ganin halaccin haka haka nan jabir dan abdullah haka nan abdullahi dan abbas sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ma ka samu littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid ah, ko al-istizkar dukkansu surah ne na muwatsa wanda babban malami na hadisi na wa ibn abdulbar duk shi ne sharhi ga muwatsa ta imam malik waɗannan littafan ya kawo cewa din yin wannan azlon shine ne fahimtar jumhurul ulama mafi yawan malamai sun taya akan halaccin ana yi amma dai kun ji sharaɗi da ƙa'ida ko da kana tare da mataka ta aure to ba haka kawai za ka cewa eh matakka kai adda ra'ayi matakka ta kai za ka yi haka ba a sai ka nemi izininta in ta ba da dama yi ayi in ba ta ba da dama ba ya halatta saboda tana da haƙi a wannan lokaci ina fata an fahimta saboda haka in ce kawai haka za ka yi ba tare da izininta ba to kaga ka shiga cikin haƙƙinta in ba ta yafe ma ba kaga ta biyu ka haƙi a gaban Allah a ranar tashin alƙiyama وحدثني عن مالك يا بالا بعدك مالك عن نافع دق نافع عن عبد الله بن عمر دق عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل عبد الله بن عمر شيبين أزل وكان يكره الأزل شيئا كسنتيما yana karhanta haka yana ganin dai bai dace ba an gane ko shi yana ganin hanya ce ta katsun nasil shi yana ganin hanya ce wadda an ka bi ta a rasa halitta Allah a bayan ƙasa ina ba ta an gane saboda haka shi yana ganin dai makaruhi ne kaga wannan yana daga cikin fiƙo nasa fahimtarsa amma dai kun ga tun da aka samu daga annabi sallallahu alaihi sallama a halaccin abin to ya halatta وحدثني عن مالك عن زمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن عزية أنه كان جالسا للشياكة سنشيزوني عند زيد بن ثابت أو جن زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد فيقى ونباهم الله دعكي تيلشي ابن قهد يازو wannan ibn qahadin rajulun min ahlil yaman namiji ne daga cikin mutanen ƙasar yaman fa qala wannan ibn qahadin sai yake cewa ya aba sa'idin al-khudri ya kai abu sa'id al-khudri inna indi jawariya ibn qahadin yake cewa ni ina da kuyangin ni yana da bayi kenan laisa nisa'i allati ukinnu yace bai kasance ba nisa'i mata na allati waɗanda suke ukinnu ina karkata zuwa gare su ina saduwa da su bi a'jaba ilayya minhunna ba su kasance sun yi shawa gare ni ba daga gare su hunna kulluhunna yu'jibuni amma bai kasance ba kuma dukkaninsu yana ba ni shawa an ta hamila minni ta ɗauki ciki daga gare ni afa a'azilu saboda haka ya kai abu sa'id al-khudri shin zan iya yin azulo gare su fa zai zaid ibn sabi sai zaid dan sabi da ce kun san wannan majalisi majalisi na na malam ga zaid dan sabi gawa ga abu sa'id al-khudri duk sahabbai ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam kun san matsayin Abu Sa'id al-Khudri a musulunci an gane ko sa'annan gashi Abu Sa'id al-Khudri fa zai Zaid ibn Thabit sai Zaid dan Thabit yace aftih ya Hajjaj ya kai Hajjaj ka bashi fatawa mana faɗa masa abinda a hukunci faɗa masa hukuncin haka قال يتي فقلت سينتي غفر الله لك الله شقاهر تاما إنما نجلس عندك لنتعلم منك أي من زونا ناولنك دوذن مديني إليني أقونك كونغ آداب نابن ده شاهي مجلس العلم ladabi kenan na abin da ya shahi majalisi na karatu shi na malam mai ta'alim yake karantar da mu cewa idan aka je wata matsala ta ilimi ko ji nawa ka yi mata kasanta ka daddage ta kasanta in dai gaban wanda ya fi ka sani na gaban malaminka to kada ka yadda ka nuna kasanta ko a huska ka kakka nuna kasan wannan matsala balle ma haka ba da ansa bai daga cikin ladabi bai daga cikin albarkar ilimi ka san matsala a gaban malaminka a yi tambaya a kai a gaban malaminka kuma ka yi kaza zaka bara ansa bai daga cikin adab na abin da ya shahi neman ili ina ba ta an gane ko ka ji ta so dubu ka ji ta nan ka karanta ta nan ka gane ta nan in dai gaban malaminka na so kada ka yadda to idan kana haka zaka samu albarka ilimi ko a wannan lokacin ko a wannan zamanin kana tare da malaminka sai aka kira waya aka yi ma fatawa akan wata matsala ka san ta ga malamin ka zaune mi Allah da ni sai ka ce to ai wadda matsalar da ka tambaya ina gaban malam malam wani ka bari gashi in baka sai ya ansa ma ga fatawa haka yake shi Allah da amma sai ka ga wani yana gaban malami Dalibai na da yawa suna tare da malam ila ana tattaunawa ana hira akan wata matsala sai ga wani ya bugu akaramakallahu yana da tambaya gaban malam ga malam zaune wai shi akaramakallahu na shi ma shi ma zai yi fatawa wallahi bai daga cikin adam na ilimi mu kiyaye wannan in ma har kana ganin cewa wannan matsalar kana son ka bashi ansarta ila yadda zaka wasa amai bayanin an gane ko ila malam ba zai haka nan ba ko ko shi malam ila yana cikin wani yanayi na wata mas'ala kada ka ɗaukan masa da hankali to kana iya ce masa da Allah ka ɗan bani minti goma ko minti biyu, ko minti ishirin saboda ina wurin malam muna tattaunawa akan wata matsala ka bari bayan minti kaza ko ka kira ni ko ni in kira ka to mu kasance a haka to sai Allah maɗaukakin sarki ya saya mana albarka ta iri. saboda haka kaji lokacin da yace baya fatawa yace ghafirullahu laka Allah ya zahar ma innama najlisu indaka abin sani mu mun zauna na a gunka linata'allama minka domin mu nemi ilimi a gare ka qala yace aftihi ba shi fatawa sanar da shi qala yace fa qultu sai ni ce huwa harfuka sai ce ai wannan gonarka ce in shi ita saqaitahu in ka so ka shayar da gonarka wa in ita a afashtahu in kaso kuma ka kishirwantar da shi bi na lokacin da romani ya kawo ma gonakata in kaso ka saka in ka kuma ka zubar a waje me yake nuna halacci ko haramci kaga yana nuna halacci qala yace kuntu asma'u zalika min zaidin na kasance ina jin wannan daga zaid fa qala sai yace zaidun sadaqa zaidu ya yi gaskiya lalle fata wadda ya baka haka take babu matsala ina fata an gani kaga fatawa ta ƙara ƙarfi kenan malam wane ya bada fatawa akan halacci malam wane ya bada fatawa akan halacci malam wane ya bada fatawa akan halacci kaga dalili ya karfafa ke ina fata an fahimta to Allah ya ƙara ganar da mu wa haddathani an malikin ya ba laba daga malik an humaid bin qais daga umaida dan qais al-makki ba makki an rajulin daga wani namiji yuqalu lahu datifun ana ce da shi datifun annahu qala ya ce ila ibn abbas an tambayi abdullahi dan abbas anil azli mi a hukuncin zubar da ruwan mani a wajen mahaifar mace fada ya tallahu sai abdullahi dan abbas zai kira wata ya tashi faƙala sai ɗan abu zai ce akhbirihim ya ke kurkiya ta ba su labari ke ji abin da suke tambaya faka annaha istahayat lokacin da yace haka kamar ta ɗan ji kunya ta yi shiru faƙala sai ce huwa zalika huwa zalika wannan shine ama ana ni fa alhu ina aikata shi ya'ani annahu ya'azi cewa lalle yana yan azumi an gane kala maliko ya ma malike yace kun ji ko kun ji sai yanzu magana imamu ta na sha gaya muku magana wallahi duk wanda zai zo ya rude ka ce ma wai malaman fiqh su da ban hadisan annabi da ban wallahi maciuci na kai azalimi na na wallahi sun hika kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hika son annabi sun hika ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za su yi gangancin saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba awale ya bude baki yana magana akai Imam Malik eh Imam Malik ba ce Imam Asumi bane yana kuskure to amma kai kai karatun da aka gane kuskuren sa kai kana da wannan karatun shi abin tambaya kadimo wa Malik gatanan bayan alkur'ani a duniya malamai suke cewa ita littafin farko a duniya karibi hadisan ga duka motsa tun daga farko har ta duk hadisan ga cikin kan imam malik cikin kansa to dan wanga zamani dan wanga lokaci ahalari ma bai iya kawowa ga kai amma shi na ka ganin gyaran imamu malik ka bari waɗanda sun ka tumbatsa ilimi irin nashi suna za su cewa ga gyara kuma irin imam malik yau a duniya malamai sun yi tufaki babu irin su domin su ne ake ce da shi shi ake ce da shi al-mujtahidul mutlaq mujtahidi mutlaq wanda shi bai dogara ga fahimta kowa ba kawai kai tsaye daga aya alqur'ani daga hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wallahi kowa haki a duniya duk yadda ka tumbatsa ga ilimi wallahi sai dai ka dogara ƙarƙashin fahimtar wani malami sannan ka fitar da hukunci ina ba ta fahimta yanzu kun ga da 'yamma malami gina baben ga na azlu kun ga sai dai ka hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba da ya kare ka maganganun sahabbai da ya kare ka maganganun tabi'ai da ya ƙare yanzu kun ga ce kala malikun imamu maliki ya kaga in yana shiga ga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana saba maganar manzon Allah kai tsaye da yace babu ma a fil azl sai ya ce kala malikun amma tunda akwai maganar manzon Allah sai ya kawo tunda akwai fahimtar sahabbai sai ya kawo akwai fahimtar tabi'ai waɗanda sun kai karatu ga sahabban ya kawo to yanzu shi tabi'u tabi'ina na ya kawo nasu sai ya ce imamu malik ya ce la ya azilur rajulul mar'ata alhurrata ya ce namiji ba zai azilo ga mace ba ɗaya illa bi izniha sai da izininta <laughs> sai ta ba da dama ina ba ta amfani ita an magana da mun kawo ta mai muktasa saboda mi tana da haƙƙi ita wannan matattaka tana da haƙƙi tana da haƙƙi wala ba ta babu layi an ya azila an amatihi ya yi azilo ga boyarsa bi ghairi izini ha ba tare da izininta ba boyarsa kenan wa man kana ta tasahu amatu qaumin barka ji wani fiqhu na imam mali wanda ya kasance karkashin sa akwai boyar wasu mutane fala ya azilu illa bi iznihim to kaja kaga hadisan ga da an ka kawo da maganganun can na sahabbai da na tabi'ai a ƙarƙashin su ka samu wannan hukunci na cewa in kana aure da boyar wasu ba za ka yi mata azilo ba sai da ni sai da izinin su kaga fikihu kenan na Imam Malik to mina na annan ai su waɗancan da sun ka auren ma da boya ai wannan boye kun sani mun gaya musu boya in dai ba sau ta kai a kasuwa ba ba wurin yaƙi an ka raba an ka baka ita ba ka taka ta ta haihu to duk wadda ba wannan ba in ka taka ta waɗannan ɗiyan matsayin bayi suke amma boye yadda ka so kasuwa ka taka ta haihu in ɗa ta na namiji ko mace ɗana haka nan wadda an ka kamo wajen yaƙi an ka raba an ka baka ka ta haihu abinda ka haihuwa ɗana in mace ta ita ma ɗaya ce amma in boyar wani ta sai ka aura ka ta ta haihu to waɗannan ɗayan da ka haifa bayuna saboda haka wancan mai boyar da sun yi ƙwari sai ya taho ya sallama ina abin nan da an kawo sai ka ce ga hita haka sai ce do Allah kawo su ya ya ce ka so don kai to saboda haka ba ka yi mata azulu illa bi izinin saboda mi saboda su son suka yi ha ka tara ɗaya su su kwasa su kai kasuwa su sai su to kana ta musu azulu ga boya a kwarai to to aje mi su kai mata ai kuɗi na ko ba kuɗi na ba don me haka aje kuɗi ba dai in ka buga ka buga ka ga harka ka sa su ƙaro ba ko ko ka aje su haka nan kawai babu ƙaruwa to saboda haka ya auren ma ai shi na kagga cewa boya ba ya halatta ka aure ta an ka ce sai in ka ji ni sai in ka ji tsoron yin zina gare ka kai ba ya halatta haka qur'ani ya gaya mana haka hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya mana in ka ji tsoron zina ko baka samu wadata ta ka aure ni ka aure ɗaya ba to wannan sai a koma ga bayo a babin lalura saboda haka in ka aure bota <laughs> wani to duk abin da an kai hawa wannan lokaci mina na matsayin ba yake mai boyan nan kawai da sun yi kwari kama abi ne shiga shi kai kasuwa ya sai su eh a yana gare ka kai fala ya zilu illa bi saboda haka ba zai yi azulo ba sai da mi sai da abin da ya shahe izinin saboda haka za ka nemi izini a wannan lokaci in sun ka dama ka yi su ka dama ba kuma to shi kenan kuma babu ma za a fil ihdad lokaci ya yayi to za mu tsaya a nan wannan babi na ya ƙare sai babi wanda ke magana akan abin da ya shahe takaba na'am wanda eh, duk gudana ga wancan ai mallaka ce ta eh mallaka ce ta ba ta cikin wancan hukunci saboda haka tunda tashi ta kaga tana ɗaya da wanda wanda ya je kasuwa ya sau saboda haka don abinda an kai hawa wannan lokaci ya yaji to Allah ya muna mu. Allah ya taimake mu insha Allah wannan za mu dakata abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma waɗanda suka zo Allah ka yafe min ni da ni faɗa da ku da kuka saurara sai mu karanta fatiha da Salatu annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir